Hausawa Top TV tashar al'umma. Turka shi, ran 'yan Najeriya ya ɓaci a dangane da maganar da aka yi na canzawa Najeriya suna daga Najeriya zuwa United African Republic. Masu saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke ɗauke da shi. akan yadda 'yan Najeriya suka fara sukar wannan lamari da aka kai ƙudiri gaban majalisa ana so a canzawa Najeriya suna daga Najeriya zuwa United African Republic. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi akan wannan batu, amma kafin nan da Allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa kuma haka ne zai gaba ku damar samun labaranmu da mu a koyaushe da zarar mu ɗora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Masu sauraron mu idan ba za ku manta ba, a jiya mun kawo maku rahoto inda muka kawo muku cewar wani ɗan majalisa na dokoki ya kai ƙudiri gaban majalisa cewar a canzawa Najeriya suna daga wato Najeriya zuwa United African Republic wanda ƙudirin ya yi wa waɗansu daɗi wasu kuma bai masu daɗi ba. inda wanda wannan lamari ya wa daɗi na canzawa Najeriya suna suke ganin cewar babu shakka canzawa Najeriya suna daga Najeriya zuwa United African Republic babu shakka zai ƙara wa ƙasar kima da kuma kwarjini kuma sunan ya yi daɗi sosai kuma wannan suna zai taimaka wa Najeriya wajen ƙarin ci gabanta inda ake haɗa wato sunan da wato sunan United Arab Nations wato United Kingdom da United States da United Arab waɗanda wasu suke ganin cewar waɗancan ƙasashe da suke da wannan suna kamar United Kingdom da United States da United Arab waɗannan ƙasashe ne waɗanda suka ci gaba a duniya kuma ƙasashe ne waɗanda babu shakka dukkan 'yan ƙasarsu suke jin daɗi ƙasar ta ci gaba yanda ba a tunani. babu shakka shi ya sa wasu suke ganin cewar canzawa najeriya suna zuwa wannan suna wato united african republic babu shakka zai daidai da wancan sunaye na waɗancan ƙasashe kuma suna sa ran za a samu cigaba sosai daga wannan matsayi da za a canza mata suna najeriya za ta ci gaba idan aka yi hakan inda kuma wasu suke sukar wannan lamari na cewar babu shakka Wannan canjin da za a yi wa Najeriya daga sunanta da take kai zuwa wani sunan babu shakka babu abin da zai canza wa ƙasar. Walau a canza wa Najeriya suna, walau kar a canza mata, muddin a ce tsarin da ake kai a Najeriya zai ci gaba to babu shakka Najeriya tana nan a Najeriya. ko da an canza wa Najeriya suna daga Najeriya zuwa United African Republic wannan sunan fa ba shi ne zai kawo Najeriya gyara da sauyi ba mutanen cikinta da shugabanninta ne. Inda al'umman Najeriya suke ta bayyana ra'ayinsu a dangane da sukar wannan lamari inda wasu ke cewar babu shakka mu yanzu a Najeriya ba buƙatar wani canjin suna ga ƙasar muke ba a samar mana isassun abubuwan da muke da matsala a kansu su ne abubuwan da muka damu da su inda aka lissafo kamar fannin tsaro idan ba ku manta ba masu mu har har yanzu a cikin najeriya muna fama da rashin tsaro idan ba ku manta ba iya da nafin da ake da shi a halin yanzu baka isa ka yi tafiya daga nan zuwa wani gari ba face kana tsoron 'yan kidinafin kada su ɗauke ka. Babu shakka wannan rashin tsaro shi ya haifar da wannan kidnapping sai a sace mutum a nemi kuɗin fansa miliyoyi wanda wasu ma ba su taɓa ganin irin waɗannan kuɗi ba. Kwanan nan a wani state a Najeriya an sace wasu ɗaliban Islamiyya inda aka nemi kuɗin fansa masu yawa wanda ɗaya daga wato wasu daga cikin iyayen yara guda biyu sun mutu yayin da suka ji wannan kuɗin fansa inda ya kece hankalin kansu haka zalika a dai rashin tsaron shine ya haifar da wato babbar ƙungiyar nan ta boko haram boko haram tun lokacin da ta fara shura a najeriya ta yi asarar rayuka kusan dubu ɗari ko kuma ce dubu tamanin ko dai fiye da haka ma babu shakka ƙungiyar boko haram ƙungiya ce wadda ta yi asarar rayuka da dama kuma ta yi musabbabin rasa wasu daga mahallinsu aka kore su zuwa wani guraren suka zama 'yan gudun hijira sai dai kuma wani abu da yake faruwa a yanzu a dangane da wato kungiyar boko haram din shugaban kungiyar ta boko haram din abubakar shekau ya mutu a sansanin sambisa inda wato su wato kungiyar nan ta iswap wanda tsagi ne na boko haram din da suka fita daga cikinta suka kashe shugaban kungiyar boko haram din abubakar shekau bisa wani radin sabani da suka samu a tsakanin su haka zalika mu a najeriya ba ma son wasu abubuwa illa wato waɗannan abubuwa ba wai canjin sunan najeriya ba haka zalika idan ka dawo ɓangaren lafiya yau a Najeriya ba mu da isassun kulawa a dangane da lafiya. Mutum ne za ka samu ba shi da lafiya kafin a kai shi asibiti ma ya mutu. Haka zalika ko kuma idan an kai shi asibitin sai ka tarar babu isassun kayan aikin da za a yi masa aiki har ya samu lafiya. Kuma ba mu da cikakken tsari na lafiya wanda a ce ɗan ƙasa ba shi da lafiya a ce sai ya kashe kuɗin magani. Ya kamata a ce a Najeriya mun fi ƙarfin abin da ake kira da kuɗin magani kamata ya ce ɗan najeriya idan aka kai shi asibiti ko da a ce zai kashe kuɗi a cikin kaso saba'in na kuɗin da za a kashe kamata ya ce gwamnati ta masa sittin ya kashe goma amma yanzu sai ka samu idan ɗan ƙasar najeriya ba shi da lafiya shi zai yi komai da komai da kankin kansa yau ta kai a najeriya idan ba ka da kuɗi lafiya kai da ita har abada sai dai ka mutu a gida ba tare da an ɗauke ka an kai ka asibiti ba haka zalika idan ka duba titunan mu a najeriya titunan mu gabaki ɗaya sun mutu ba mu da isassun tituna masu kyau kullum motoci hatsari suke yi ana mutuwa saboda rashin kyan hanya da ake da ita a najeriya rashin kyan hanya ya haifar da wato asdan wato rasa rayukan mutane ta hanyar hatsari haka zalika su kansu 'yan fashi da suke tare kan titi babu shakka rashin kyan hanya yana ɗaya daga cikin wato fashi da ake yi a kan hanya da za a gyara waɗannan abubuwa babu shakka a najeriya za a kau daga halin da ake ciki zuwa wani tsarin ba wai canja wa najeriya suna daga Najeriya zuwa United African Republic shine zai samar mana da jin daɗi a Najeriya ba. haka zalika idan ka ɗauko ɓangaren yunwa 'yan najeriya yanzu ba su da wani abu da suke bukata babba illa ɓangaren abinci yau a najeriya kuɗin da za ka sa ka sai abincin da za ka ci ma wahala yake kome ka taba a najeriya za ka samu cewar kuɗaɗe ne aka ƙara masa mai yawa yanzu buhun shinkafa a datan kuɗinsa ba shi da wani yawa amma yanzu kuɗin buhun shinkafa ya ninka wajen so kaso biyu akan kuɗinsa da yake a da ko ko mu ce kaso uku. To babu shakka dai a ɓangaren wanda suke magana cewar canjin sunan Najeriya wato ba shi da wani amfani a samuwar da 'yan Najeriya tsari da zai ji da sauƙi a rayuwarsa su ne abin da 'yan Najeriya suke buƙata a halin yanzu. Babu shakka waɗanda suke da ra'ayi akan wannan magana, babu shakka su ne mafi rinjaye a cikin wannan magana da ake yi. Babu shakka ko a wannan tasha tamu waɗanda suke mana a akan wannan bidiyo babu shakka sun fi wanda suke ganin cewar a canja sunan ya fi yawa. Babu shakka a samarwa da 'yan Najeriya tsarin lafiya, tituna, da kuma tsaro da kuma tsarin abinci yadda za a daina yunwa a najeriya ya fi komai akan a ce za a zauna a maganar canji sunan najeriya mun gode masu sauraron mu bi sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci ku dangwala mana alamar subscribing da ku danna ƙararwa don haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu mun gode